ranar laraba sha hudu ga watan almuharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da biyu ga watan Septemba shekarar miladiya ta 2020 barkanmu da sake saduwa a cikin wannan jiran giya ta darussa wanda muka mustake da mafarki kashi na biyu a ƙarƙashin littafin al-qawaidul husna sita abirur ru'ya na malam abdullahi ibn muhammad ibn abdurrahman as-sadahan allah ubangiji ya saka mashi alkhairi wannan shine darasi na goma sha ɗaya a cikin wannan jiran giya za mu tashi a inda malam yake cewa alƙa'idatu salifatu wal ashiruna ka'ida ta ashirin da uku cikin ƙa'idoji da yake kawo mana waɗanda ake amfani da su wajen fahimta da fassara mafarkai ita ce asdaqun nasi ru'ya asdaquhum hadithan wal aksu bil aks wanda ya fi mutane gaskiya wa mafarkin mutumin da in ya yi mafarkin zai kasance gaskiya to yana da alaka da gaskiyar mutumin a rayuwa ta waƙi gwargwadon gaskiyarka a rayuwa ta waƙi gwargwadon faɗin gaskiyarki a rayuwa ta waƙi gwargwadon abin da za a iya samu na gaskiyar mafarkin da kika gani da irin labarin farkin da kake haka da gwargwadon yadda mutum ya zama mai ƙarya ko koje ko mai zuki ta malle gwargwadon ƙaryar mafarkinsa fa ma, kana lisanu sadiqan kana Yahu sadiqa duk sanda mutum ya kasance mai gaskiya a rayuwarsa to Allah zai ba shi dama ya mafarki na gaskiya wa ma, kana kariban idan ko ya zama yana yana yana yana ƙariya yana faɗin zuki ta malli yana ƙarya kana Yahu kazalika ko mafarki ma ƙarya za ta fara mafarkin wa in kana mutawassitan bainahuma idan ko tsaki ne sun ma'amanu sun kafaru yana ƙarya yana gaskiya yau ya faɗi gaskiya gobe ya faɗi ƙarya to wajaba tasabbutu wajibi ne a yi ƙoƙarin haƙiƙanci fi ruɓiyahu game da mafarkinsa kalfasik kamar wanda yake wato mutumin banza na tasabbatu min khabari da aka ce mu kokarin tantance labarin sa in ja kun fasikun bi nabai wala mani an sihhati ru'yahu amma babu abin da zai hana samuwar wato gaske mafarkin nasa a wasu lokuta wala kad bawwaba al-bukhari haqiqa al-imamu abu abdullahi al-bukhari yayi babi a cikin sahihin sa inda yake cewa babu ru'ya ahlil fiski ahlil fasadi wa shirki wal majun babun da ke bayani akan mafarkin ahalul fasadi mutanen da ba na kwarai ba mutanen banza ahalus sujuni yadda ya a cikin bukhari din ahalus sujuni wa shirki wal majuni mazowa mutane masu barna ko ɗan gidan yari da maɓarnata da ma mushrikai yadda abin yake wato saboda kamar da aka ambata a baya a cewa mutane masu nagarta to su aka fi tsammani a galibin lokaci a samu mafarki na kwarai a tare da su to amma wannan bai hana a samu kuma waɗansu wanda ba mutanen kwarai ba su yi mafarki wanda yake kuma daga baya ya zama gaskiya ko ya zama a gare su an nuna musu barnarsu da nufin su gyara an Allah ya su da alkhairi to sai ga ya kawo ahlus sujun yace yan gidan yari dan a bisa abinda misali eh, ake tunani a alal akalla a gwamnatance shine waɗanda ake kulle a gidan yari to mutane ne waɗanda suka yi laifi duk da yake ba haka zai zama fi ma fi waƙe al'amr ana samun mutane da dama an sa a gidan yari ba da laifinsu ba kamar shi kanshi annabi yusufa kamar yadda kuma a kowane zamani da kowane wuri kowa da ke ji na zai iya buga misali a koren da ake sasa a gidan yari ba da laifinsu ba to amma a alal akalla a idan hukuma a matsayin masu laifi ake kallon su ba fasadi da mabarnata da ma mushrikai duk suna yi mafarki wanda zai iya zama nagari al-Imam Bukhari a wannan babi da ya zo sai ya kawo eh, wannan kissa ta Annabi Yusufa ya ambata da yake cewa da kauli ta'ala wa dakhala ma'ahu sijina fatayani qala ahaduhuma inni arani asiru, khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu nabbina bi tawilihi inna naraka min al-muhsinina aya ta 36 cikin suratul suratul yusuf haka ya kawo su ayoyin da yawa har zuwa ƙarshen wato wannan kissa eh, inda suke cewa inda suke ba shi labarin wannan sarki wato can faɗin shi cewa wa ƙalar ladina jamin huma wadda kara ba da ummatin ana unabbi ukun bi ta'wilihi fa'ar arsilun yusufu ayyuha siddiqu kaza kaza kaza har zuwa ƙarshen dai abin sannan kuma sai kawo hadisin da ya ashi bukhari ɗin ya ruwaito na a taƙaice na cewa annabi sallallahu alaihi ya ce lau labistu fi sijini ma labisa yusufu thumma atani da'i la ajabtu wanda riwaya abu huraira ce to kaga eh, bukhari ya hujja da wannan eh, kissa a matsayin su waɗannan eh, mutanen waɗanda suka shiga gidan yari tare da shi wadda halama a husijina fatayani wasu yaran sarki ne waɗanda suka samu matsala an ce sunansu akwai ainihin ganu dama akan sunansu ko dai Eh, eh, abin nan sharhum da shurhum ko nabu'u da wane ne ba shine muhimmi ba amma dai kaga an kawo su gidan yari ne a matsayin ababen tuhuma da haka za su iya zama cikin ahalul fasadi kuma ta yi ma su zama ba musulmi bane tun har ya musu wa'adi cewa su shiga addini da sauransu to kenan ana iya samun mutumin da ba na kirki ba amma kuma ya mafarkin da zai zama na kirki ko na gaskiya amma wannan shine nadiri aslan shine mutanen kirki su ne suke mafarkai na kwarai da haka mala ya ce misaluhu ru'ya Yusuf alaihi salam nabiyuna afdal alaihi wa ala nabiyina afdal salatu wassalam mafarki annabi yusuf kaga saboda gaskiyarsa dukkanin mafarkan da yayi sun zama gaskiya tun daga kan mafarkin shi na farko din nan da ya ce inni ra'aitu ahada ashara kaukaban washamsa wal qamara ra'aituhum li sajidina kaga wannan shine mafarki annabi yusufa wanda kuma a can ƙarshe yake cewa ya abati hadha ta'wilu ru'uyaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqa kaga a ƙarshe ya tabbata yadda Allah subhanahu wataala ya nuna mashi shi a mafarki haka kuma ya tabbata Allah subhanahu ta'ala ya nuna mushi a wannan wato wato fassara mafarkin aikace eh, da aka ce warafa abawaihi alal arshi wa kharu lahu sujjada wa qala ya abati hadha ta'wil ru'ya min qablu qad ala rabbi haqqan wa qad ahsana bi id akhraja min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazaga ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu al alimul hakim ah, ina jin aya ta 100 daidai kenan a cikin wannan sura mai albarka suratul yusuf to kaga Allah ya gasgata mafarkinsa shi sa ma ake ce mashi as-siddiq yusufu ayyuha siddiqu aftina fi sabai bakarat malam yace bal sumiya as-siddiq li sidqihi ana ce mashi as mai gaskiya fa sidqu dalilin ala sihhati ru'ya sanin da aka yi mutum a matsayin mai gaskiya a zancen shi yana zama dalili akan gaskiyar mafarkinsa da haka sai a kiyaye shi sa ake so ya zama an ji tarihin wanene mafarkin mutane su daina kokarin an san mafarkin wani a ce a mafarkin wani a ce wani ne yi a bar wanda ya mafarkin shi ya fi dacewa ya bayyana saboda za a fi jin abin nan samun yanayi na fassara masa malam ya ce alqaidatul rabi'atu wal 20 ka'ida ta 24 Ru'uya, sifatun kishafin ghaibiyyin la sifatu ta'thirin fi ce mafarki sifatun kishafin gaibi wata wani abu ne na wato wani gaibu da Allah yake nuna wa mutane la sifatu ta'asirin fi hinihi ba wai tana nuna zuwa ga siffa ta tasiri a san da ya faru bane ba wai dabaran mutum ba ce Allah ne yake ga dama ya nuna wa mutum ta hanyar mala'ika fala budda min tafabbuti wa tarawwi wa hamliha ala ahsanil ahwali ma wujida da zalika sabila da haka dole a tsaya a tantance kuma abu a hankali kuma a yi riko da mafarkin a bisa fassara mafi kyau in dai an samu haka saboda mene na annaha mabniya alal fa'al saboda ana so a gina mafarkin akan arish misaluhu ina misalin wannan mala yace an sharik ibn abi namr daga sharik ibn abdullah ibn abi namr wanda ke riwaya daga anas da ata da abu salama da abdurrahman ya da riwaya a cikin bukhari da muslim da da sunan ta abu dauda da da nasa'i da ibn maja uh, malami ne wanda yake akwai manganu a kansa amma dai ya jawaz alqantara duk da yake ibn ibn ma'in da shi nasa'i suna dan raunata shi to wannan malami ya ce ra'aitu asnani fi naumi ya ce na mafarkin naga haƙorana sun zubo a hannuna sai ce har na je na rufe su kamar yadda ake rufe gawa fasaltu an ha sa'id ibn al sai na tambayi malam sa'id dan musayyab faqala yace in ya ru'yaka lam yabqa min asnanika ahadun illa ma ta taqablaka in da gaske ne farkin naka to babu wani daga cikin tsararrakinka wanda zai zama a duniya sa'ad da zaka mutu sai duka tsararrakin ka sai zaka mutuwa kuma haka aka yayi tsawon rai wannan labari na cikin siru alamin nubala eh, domin kablihi cikin tabakat na ibn sa'adin da tarihu bagdad haka nan mizima ya kawo a cikin littafin shi a eh, tazibul kamal mala ya ce alƙa'ida alhamisa wal ta قاعدة أشرين دبير وقوع الرؤيا لا ala, subuti, على wa وصف التعبير وقوته lil mu'abbir idan aka yi fassarar mafarki kuma sai abin ya zo ya auku kamar yadda ake aka fassara wannan bai nuni zuwa ga ƙarfin ilimi da karfin dacewa fassara da kuma gamdakatar ɗin wato mai fassara li'annar ru'ya mabniya alal fa'al saboda mafarki ana gina shi ne akan ƙara shi kamar yadda muka ji fal ahmaqu wal hasid wal hasidu yaqa'u ta'abiruhuma wa laysa dalilan ala quwwati ana iya samun wawa ko mahassadi ya fassara kuma fassarar su ta faru kamar yadda suka fassara wannan kuma bai nuna ilimin su bai nuna kuma ausi hati kuma bai nuna cewa abin da suka fassara daidai ne wa hadha ma yufassiru kasaratul mu'abbirin fi hadha al-waqti ka fassara wannan ka ɗauki wannan matsayin ka'ida a yawaitar masu fassara mafarki a wannan zamanin dai nufin duk suna da ilimi kawai dai ana cin da buguzun ko kuma wasu ana dace ana yin gamdakatar da fassara amma ba dole bane wannan ya zama dalili akan karfin ilimin su in suna da ilimi suna da shi in ba su da shi ko sun dace da gaskiya bai nufin suna da ilimi yace misali qissatu ikhwati yusufa fi sha'anil hasad jiba kisa annabi yusufa game da ainihin wato hasada su dai suka fassara wa kansu daga jin eh, annabi yusufa da aka ce la ta kasu ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida aga mahassada ne sai ya tabbata sun masa hasada amma da ya je ya ba su labari yana ba su labari sai suka fassara cewa eh wannan yaro zai girma ya zama babban mutum wajibi ne mu kaude shi kaga fassarar da suka yi ta dace da waƙi'in cewa zai zama babban mutum amma kuma wannan bai nufin sun yi ta akan ilimi tsaba ragiyan hasada ce kawai ta rufe musu ido haka wa qissatu ibn sirin hina ma ta taghayyaba an halaqatihi fa kama ahadul hamqa wa abbara lil mar'ati fa waqa'a ta'wilu kaman kuma haka wanda muka ji a baya kissan wancan da ya yayi wauta a majalisin malam ibn sirina wanda malamin baya nan shi wannan dan takife ya mata fassara kuma fassara ta auku kamar yadda aka gaya mata fassara ta auku kamar yadda aka faɗa القاعدة السادسة والعشرون الرؤيا إذا تكررت مع وقوعها فلا يخلو فلا يخلو من أربعة أشياء maimaituwar mafarki mutum ya ga wani mafarki kuma ya dinga maimaituwa a rayuwar shi ya gan shi yau bayan kwanaki ya ƙara ganin shi wani zai ce maka ya yi shekara da shekaru ko ya yi watanni yana gani ko kuma kamar yadda na faɗa a ɗazu mafarki ne ƙwaya ɗaya mutum ya yi shi amma zai yi shekaru bai manta shi ba kullum yana halarto shi a cikin kwakwalwarsa zuciyarsa na ƙara nuna masa abu to amma dai nan bil akhasi ana magana akan mafarki wanda ya dinga maimaituwa a ɗaya daga cikin abu hudu shi ke jan ka dinga mafarki ƙwaya ɗaya ya ta maimaituwa malam ce na farko tazkiru tazkirun bi ni'matil min Allah lam lam yashkur bi sababi hadhihi ru'ya <clears throat> lam tushkar bi sababi hadhihi ru'ya mafarki na farko abin da ke san farki dinga maimaituwa zai maimaitu dan a nuna maka wata ni'ima wadda Allah ya maka amma ka ki gode wa Allah akai akwai wata ni'ima da Allah ya maka baka gode ma Allah akan ta yadda ya kamata ba to sai ai ta maimaita maka har sai ka tana ka gode wa Allah alal misali mace za ta gaya maka cewa tana yawan mafarkin cewa ga 'ya'yanta suna mata addu'a ko ga 'ya'yanta sun zama da ta alkur'ani ko ga 'ya'yanta sun yi aure a gidajen kirki ko ire-iren wannan ko ta dinga mafarkin mijinta da sauransu to ana nuna mata wani alkhairi da Allah ya mata ne ko ya dinga yawan mafarkin wato ana yabanta ko ana mushi kyakkyawan zato ko mutum ya dinga mafarki su da yawa yana ganin shi a cikin mutanen kirki cikin wani taro na mutanen kirki ko ya ji ana kiran sunan shi ana yaban shi to sai ya ta maimaita wannan mafarkin saboda wata ni'ima da Allah ya mishi ta addini ko wadata ko 'ya'ya na gari ko miji na gari ko mata ta gari ko ilimi ko sarauta ko wani mutunci a cikin mutane amma shi baya ganin wannan abu na haka bai ma gode wa Allah ba sai a ta tana mishi har sai ya fahimta ko kuma tahdhirun min ma'asiyati lam yatub minha ko kuma wato ana tsoratar da mutum akan wani laifi da yake wanda bai tuba ba ya ki tuba daga laifin mutum ya dinga farki yana ganin shi a kewaye da wasu wato macizai ko a cikin wani wuri mai kaya ko a karkashin wani wato ta'asiri na wani na wani eh, wato wata dabba muguwa ta biyo shi ko maciji ya sare shi ya dinga yawaita na farkin to alama ce akan akwai wani zunubi da yake wanda yake tuba ana nuna masa lalle ya kamata ya tuba ko kuma tambihun an na uku tambihun an dainin alal mayyiti lam yu'adda anhu ko ana faɗakar da magada da waliyan wani mamaci da ya mutu ana bin shi wani bashi da basu biya masa ba au wasiyatin ko wata wasiya au mazlama ko wata cuta ko wani ah, haƙƙin wani da ke hannunsa dan uwanka ne ko mijinki ko babanka ko malaminku ko wani wanda kuke tare da shi aboki ya rasu sai ka ta ganin shi yana cewa wani e eh, a gari kaza ana nema na ko ya dinga faɗa maka sunan wani mutum ko ya dinga nuna maka wani abu kamar misali ya dinga nuna maka wasu kuɗi ya cewa karɓi ko ina da ajiya a wuri kaza ko ya ringa nuna maka ko ya ringa faɗa maka sunan wani mutum ko sunan wani gari ko sunan wani abu to alama ce akan yana da wani dangantaka ta wani zalunci ko wani haƙƙi na wannan abun wanda a lahira ko a kabari kenan zamu ce ana nan ana gana masa ana ɗanɗana masa kuda akan wannan abu kuma ana maka ishara ne kai ka je ka harrara shi ka ƴanta shi daga wannan bala'in da yake ciki abu na hudu dilala ala asarin ainin lam yu'khad asaran minha ana nuna wa mutum wato wato tasirin wani al'ayin wani kambun ido wanda lam yi ukhad asaran ha sai jibin mubadara wanda ba a faɗa ku ba ko wanda bai da lafiya shi maita ce ko kambin baka ko kambin ido ya kama shi ko wani sihiri sai a yi ta ƙoƙarin nuna ma shi mara lafiya ko kuma wasu daga cikin waliyarsa cewa ga inda matsalar take dan aje a gyara Malam ya ce wal amsalatu fi hadha al badi aktharu min an tuhsa misali a wannan babin sun fi karfin akidar da ke na san duk wanda ke jina ko kai tsaye ko daga baya zai iya fahimtar wannan kuma watakila shi ma zai da misali a karankin kansa ko a kan wani abu da ya sani ko makamancinsa malam ya ci gaba da cewa alkaidatu sabi'a wal ashruna ka'ida ta 27 da fi ru'ya as-sayyi'a at-ta'jil wal hasan at-ta'jil na farko bil gaggautawa wa ta'jil na biyu bil wato jinkiri mafarki wanda yake mummuna to yakan faru ne a da an yi farkin ba daɗewa ba mummuna abin zai faru mafarki kuma wanda yake kyakkyawa na abu mai kyau da zai biyo baya to akan yi mafarkin wani sai ya daɗe wani sai ya shekara shekara biyu na shekara arba'in za kun da taba gaya min cewa in yi mafarkin ya ga likafani to ba a yin kwana uku sai an yi mai mutuwa zai ga ya siyo likafani ko an ba shi sadakar likafani ko an ce mishi da Allah ka zo ga likafani ko ana sanarwa a masallaci cewa wanda ya aka mai rasuwa ya goya shi likafani to ya ce kafin kwana uku sai wani wanda ya sani ya rasu wannan ya mai mutum shi ba ɗaya ba biyu ba amma idan mutum mafarkin watakila wani abu na alkhairi kamar da zai buga mana misali da kisa annabi yusufa mafarkin da yana alheri din nan cewa ya ga taurari da wata in rayutu ahada ashara kawkaban wa shamsu al-qamar wannan mafarkin aka ce bai faru ba sai bayan shekara 40 amma abin da ya mafarki na abin da da aka ce za a yi masa abin da ya bada labari na waɗancan guda biyu mu waɗannan mutane da ya ce musu amma adu kuma fa yaski rabbahu khamar amal akharu fa menene amal akharu fata kula tsairu min ra'asi za a kashe shi kuma kuma abin nan tsuntsu su daga faisla wata kula tsairu min ra'asi za a kere shi tsuntsu ya ci daga naman shi daga kan shi wannan abin nan take ba da jimawa bai faru to shine ana yake cewa al-galibi fi ruqya al sayyia at-ta'jil wal hasana at-ta'jil kamar da kasan dai labari labari mummuna yana da saurin yaduwa amma labarin alkhairi zaka ga bai da saurin yaduwa yakan yadu ne kawai fi hinihi wa hadha ma ya dillo alaihi ya ce wannan abin waƙi'i wato reality na rayuwa tana tabbatar da wannan wa tashhadu lahu tajriba kuma experience gogewa ta yau da gobe tana tabbatar da haka wa ru'yal sayyi'a mummunan mafarki ta ka'u bi sur'a yakan faru da wuri hatta yubadira ila tauba akan nuna maka mummunan abin da kake a mafarki dan kai marmaza ka tuba wal iqla kuma ka janye jikinka anil ma'asiya daga sabo balista idadi lil musiba in kuma wani bala'i ne dan ka shirya ma bala'i. wala budda an yus'al ra'i babu makawa dole ne kai mai fasara ka tambayi mutumin da ya gama farkin hal jara shay'un min ash-sharri qabla hadhihi ru'ya shin wani mummunan abu ya faru gare shi kafin ya wannan mummunan mafarkin fa in jara lahu shay'un min hadha fa huwa tafsiru to idan wani abu mummuna ya faru da shi sannan sai mafarkin to mafarkin yana fassara mashi wancan abin da ya faru ne fa illa in ko ba haka ba fa hiya musibatun sawfa taqa'u to wata sabuwar musifa ce da take jiran shi fa yasta laha dan ya mata tanadi ya shiri ya zama is prepared he is uh, mentally prepared ya shirya a zuciyarsa ta shirya maka ba wannan musiba kamar mutum ne mara lafiya wanda yana ciwo zaka ga yan uwan shi da dangin shi za su zama sun shirya ma karbar rasa shi amma wanda ya mutuwa fuji'a nan take ko wani abu ya faru kai tsaye rasu da zai ga zafin mutuwa ya fi wancan to Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa yakan ah, kawo sababin da zaka san zaka tawakkuin to ina sa ran abu kaza ya faru sai zama wato zafin bala'in ya ragu a zuciyarka wa hadha min rahmatillahi bi abdihi wa lutfihi bi wannan yana daga cikin rahama Allah da tausayin Allah subhanahu ta'ala ga bawansa wa amma ru'ya alhasana fa tabi'u hatta ajil kyakkyawan mafarki shi kuma dabi'a sai yakan jinkirta wa minal min albushra yana daga cikin bushara da alkhairi kabla wukui kafin faruwansa fatasta iddu an nafsu lahu sai zama zukata sun shirya ma wannan abun wa ya'manu alkhaif wanda ke cikin tsoro kuma ya zama cikin aminci wala tu'ajjilu wala tu'ajjil fi halati fi halatin nadira wa tu'ajjal fi halatin nadira wani lokaci a wasu yanayi ɗaya ana iya samun gaggauta din na kyakkyawan mafarki ka an yi umar bi fi'li shay'in hatta yabra min maradi kamar a umurce shi da aikata wani abu dan ya warke daga cutarsa bi sadaqati bi badli sadaqati ta hanyar kamar yin sadaka wa misalin hasana mala yace misalin kyakkyawan mafarki wanda yake faruwa abin nan a makare ba da lokaci ɗaya ba ru'ya qissatu ru'ya yusuf alaihi salam alaihi wa ala nabina afdalu salatu Salam fi sigharihi kaga mafarkin annabi yusuf ya tun yana yaro fadin Allah ya abati inni ra'aytu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin wa qad waqa'a tafsiruha ba'da muddatin tawila ce yace wannan mafarkin fassarar shi ta auku ne bayan tsawon zamani kila innaha kila annaha 40 sana an ce shekara 40 hina ma tuwfiya maliku misr bayan mutuwan wancan sarki na misra kamar yadda bagawi ya kawo a cikin sharh sunna القاعدة الثامنة والعشرون قاعدة عشرين تقوس لا حاجة للتعبير في حالة الرؤيا الصادقة التي تقع كفلك الصبح babu buƙatar fassara a mafarkin da yake na gaskiya wanda zai faru kararar ka ganshi kamar hasken asuba wahiya nadira amma irin mafarkin kaɗan ne za ga mafarkin yadda aka ganshi a cikin mafarki haka za a ganshi a farke wata kunu fil galibi lil anbiya'i was siddiqina was shuhada'i galibin masu na farki su ne annabawa wanda babu su a yanzu ko siddiƙai ko shahidai wa salihil mu'mini ko ko na gargarin muminai wa babu tuha sidiq ka'ida ta shine zaka ganta gaskiya ce fa kullama kana sadiqan ma Allah idan mutum wato ka'ida ta shine gasgatawa ga Allah gasgatawa da natsuwa da al'amarin Allah duk sanda mutum ya kai ga matuka wajen gaskiya da amanna da Allah fi imani wajen imanin sa wa ma'an nasi fi mu'amalatihi da kuma gaskiya tsakanin shi da mutane a mu'amalarsa kadar yahu asdaq in ya iya gaskata Allah ɗari bisa ɗari ya gaskata mutane ɗari bisa ɗari sai a samu mafarkin shi ya zama ɗari bisa ɗari gaskiya kamar yadda ya kasance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta bada labari a cikin ainihin hadisu badil wahyi misaluhu hina ma nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami fatih makka da aka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bushara da buɗe garin makka qala ta'ala Allah yace laqad sadaqa Allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون Haga Allah ya ce hakika Allah ya gaskata wa manzan shi gaskiyar da manzan yake akai laqad sadaka Allahu rahu Ru'uya, Allah ya gaskata wa manzon shi mafarkin da yayi bil haqqi la tadkhulunna al masjid al haram za ku shiga masallacin ya alfarma haka manzo Allah ya gaya musu kuma haka ya faru da ku daga ana maza mu dauke ka'idar mm, jinkirtawa dan da ya gaya musu sun yi tsammanin nan take ne sai annabi ya ce ai ban ce muku bana ba sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa kadhalika ru'ya ibrahim alaihi salam haka mafarki annabi ibrahim ya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk wa ala nabiyina alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wat taslim fi dhabahi waladihi mafarkin da ya game da yankan ɗansa to da haka irin wannan mafarki idan mutum ya kai imaninsa ya kai ya timbatsa, to abin da yake gani a farke in ya kwanta haka zai ganshi ƙara abin da ya gani a mafarki in gari ya wayi haka zai ganshi shi ƙara wannan sai mutum ya kai matuƙa wajen waltaka da nagarta da gaskiya da tsoron Allah wanda a wannan zamani namu mutane masu irin wannan suna da karanci kwarai da gaske wallahu alam ah, sai alƙa'ida ta tasi a wal ishiruna ƙa'ida ta ashirin da tara mala ya ce ta kunun ru'uya amma in kanat fil ayatil kauniya au fil ma'alimil bariza mafarki da aka yi wanda ya shafi al'ayatul kauniya ayoyin Allah waɗanda suke wato ah, na duniya au bariza ko kuma wasu landmarks wasu wato tambari na wasu kasashe ko wasu wurare wanda yake an san su wanda da zara ambaci wuri kaza ko gari kaza za a tuna abu to wannan suna zama amma mafarki ne da ya shafi kowa abinda aka gani fasarar bata tsaya akan wanda ya gani ba fa ayatul lahil kauniya in aka ce ayatul lahil kauniya wato ayoyin Allah waɗanda suke tabbatar da wato ɗayantaka Allah waɗanda Allah yake cewa a dinga lura da su inna fi khalqis samati wal ardi ikhtilafil layli wan nahari da makamantan su yace kal kusuf kaman kispewar rana wal khusuf da kispewar wata eclipse na rana ko na wata wal zilzal da earthquake wato girgizar ƙasa wal awasif da ainihin kuma abin nan guguwa guguwa wal amfar da ruwa ruwan sama waɗannan da suke zuba duka suna daga cikin ayoyin Allah wal ma'alimul bariza akwai wasu alamomi bariza wato wasu tambarori ko wasu abin nan wasu abu da ake gane wasu wurare su kamar masjid kamar mai masallaci aul ka'aba ko ka'aba aul mashari muqaddasa ko wuraren ibada su safa da marwa da da abin nan da zulhulaifa da makamin ibrahima da mina da mashair da makamantarsu au hatis sahab ko kuma gini wanda ake ce musu skyscrapers su ne ake ce ma hatis sahab wato dogayen gine-gine irin na manyan birane wanda suke nuni zuwa ga gari kaza akwai garin da zara an bace shi duk yana da wani yanzu misali da zara an bace Kano za a fara tanan Dala da Goron Dutse misali da zara an ambaci watakila Abuja za a fara tunanin zila da National Assembly da zara an ambaci watakila ah, abin nan ah, gari kaza misali misali mu ce kaman kaman Bauchi za a ce Yankari kowane gari yana da tambarin sare da ake sanin shi da shi garin waɗannan shaidanin misali faransawa da zaran bacci faransa za a fara tsanin wannan wannan statu din na na faransa da ake nunawa na liberty da makamantansu kowane gari dai yana da irin wani abu da ake kamar yadda zaran ambaci makka za a fara tsanin ka'aba da ambaci madina za a fara tsanin masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallama wataƙila da an ambaci Eh, gari kaza za fara tunanin irin abin da suke nomawa ko irin kamar su ko irin abincin da suke ci ko irin halayyar su ko yaran su wani abu ne da mutanen gari kaza suka shahara da shi wanda da an zo za a gani shine architectural design din su ko shine tambarin su ko makamantan su eh, to haka garuruwa makarantu al'adu addinai kabila da mutane da sauransu kowane eh, abin da aka ambata nashi shi yake nuna wane iri ne shi koya yake kana ganin bari mu saurara a saboda kwai lokaci wanda da sai mu tashi dai a wannan na 29 insha Allah a darasi na goma sha biyu wanda zai tafi daga baya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh